fatakunu salatu fiha makruhatan dan haka yin sallah a makabarta ya zama makruhi wa qad naza al isma'ili al musannifa fi hadhihi tarjuma al imam al isma'ili yayi dayayya da imam al bukhari yace wannan babin da kai bai yi daidai ba to wai isma'ili shikenan zallada ana kuma la qadi ne kenan gowa ya shiru kenan wajen mutane ne guda biyar idan ka duba tarjuman su duk malamai ne da suka rayu zamun na daban-daban idan ce Isma'il ya ce sai karsa kowaye da haka da na tashi ne ma sai narsa kowaye sai daga can na samo Isma'ili dai ko da samowar da ne ce aglabu zan dan ko da wata rana ga kishiyansa ka gane wannan shine mafi rinjayen zatona Isma'ili shine al imamul hafiz al-Hujjatu al-Faqih ahmad ibn ibrahim ibn isma'il ibn al-abbas al-jurjani al-isma'ili al saboda wannan shine yake da mustakhraj ala sahihaini wa shafi'i ya fi zamanihi wa sahibu al-mustakhraj ala sahih bukhari al-mutawaffa fi rajab sanata 371 min al-hijra wannan shine isma'ili dan shine yake da mustakhraj da yawa imam al-bukhari abinda ake nufi da al da littattafai ne na hadisi wanda salam wal lafaz shine imam al-bukhari ya zo yi littafi ya kawo hadisai zai fara tun daga malamin sa yace haddathana musaddadun qala haddathana kaza qala haddathana har ya kai zuwa ga sahabi annabi ya ce kaza to shi al-mustakhraj ga dabi'a dama ya zo ne bayan bukhari ya yi littafin shi kuma yana da sanadin sa da malamin sa ya faɗa masa malamin sa ya faɗa masa malamin sa ya faɗa masa har sai ya zo ya dara kan malamin bukari amma ba ta hanyar bukari din ba ya faɗi wani mutum wanda sun yi karatu da bukari wurin malamin bukari a samu wani mutum sun yi karatu da bukari wajen musaddad ko ko ibnu sa'id ko da waye cikin malamin bukari sai shi wannan ya ce haddasa fulan haddasana fulan har yanzu kan malamin bukari amma ba ta hanyar bukari ba sai ka sai ya ci gaba da sauran sanadin kamar yadda bukari yake har ya je kan hadisin irin littafin da aka yi wa wallafar wannan salon shi ne ake kira al-mustakhraj sunan su kenan a cikin ilimin hadisi to shi al-imam al-isma'ili yayi wa imam al-bukhari al-mustakhraj mujalladi hudu manya manya an gane ku to don saboda haka zai zo wata sarrafa da Bukhari ya ya goyi sa wata kuma ya ga cewa a'a duk da na yi tarayya da Bukhari wajen wannan hadisin amma fiqhun da ya kalatu cikin hadisin ni kuma ina da ta cewa ba haka bane ba ina ganin kaza ne ko da awar da bukhari ya cewa hadisin nan yana nuna kaza to ni kuma ina ganin kaza yake nuna wa kishiyar abin da bukhari ya tabbatar ina fatan kun fahimta shi ne ce wa qad naza al isma'ili al musannif fi hadhihi tarjamati fa qala al hadithu dalun ala karahati salati fil qabri la fil maqabiri kun ji rigimar da isma'ili yayi yace shi bai yadda ba bukhari ya kafa hujja da hadisi dangane da karhancin yin sallah a ina a makabarta shi kuma sai ce alhadisu dalun ala karahati salati fil qabri hadisin yana nuna karhancin yin sallah a cikin kabari la fil maqabiri ba a makabarta ba me yake nufi kenan wanda irin yare ne wannan kenan ibn hajar ya ce qultu ni ko sai na ce kad warada bi lafzil ai hadisin ya zo da lafazin al an gane ko ya zo da lafazin al-makabiri a wata riwaya kamar rawahu muslimun min hadisi abi hurairata kamar yadda muslim ya rawaito shi cikin hadisin abu huraira bi lafzi da lafazin la taj'alu buyutakum makabira wa qala ibn ibn tin ce ta'awwalahu al-bukhari ala karahati salati fil makabiri wa ta'awwalahu jama'atun ala annahu innama fihi nadabu ila salati fil buyuti izil mauta la sallona ka annahu qala la takunu kal mauta alladhina la yusalluna fi buyutihim wa hiya ibn tin yake cewa ta'awwalahu al-bukhari ibn tin cikin manyan malaman hadisi ne yake cewa ta'awwalahu al-bukhari bukhari yadda ya fassara wannan hadisi ne ya fassara shi ne ala karahati salati fil maqabir dangane da karhancin yin sallah a makabarta wa ta'awwalahu jama'atun ala annahu inna ma fihi nadabu ila salati fil buyuti wadanda suka fassara hadisin cewa a'a hadisin na nuna mustahabbancin yin sallah a gidaje izil mauta la yusalluna domin dai mamata ba sa yin sallah ka annahu kala kamar abinda hadisin ke cewa la takunu kal mauta allazina la yusalluna fi biyutihim wa hiya al qubur kar ku zama kamar matattu wanda ba sa yin sallah a gidansu su ne kaburbura a'a ku ku zanto kishiyar matattu ku rinka yin sallah a gidanku suka ce gaba ɗaya hadisin ba magana cewa kar yi sallah a makabarta kun fahimci tawili ko fasaran da suka hadisin قال fa جواز jawazu salati fil maqabiri المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك yu'khadhu minhu zalika suka كو a makabarta حديث wannan wannan wannan bai ce ayi ba bai ce kar ayi ba shi wannan kawai yana magana ne akan tsabagen mustahabbancin yin sallah a gida shi sa aka ce ku rika sallah a gida kar ku ki yin sallah a gida kamar matattu waɗanda ba sa sallah a gidajen su ina ne gidajen matattu makabarta to ku kar ku zama kamar su ku rinka yin sallah a gidan amma maganan hukuncin sallah a makabarta ko rikin yi hadisin ba ruwan shi da wannan kun fahimta ko yanzu kun fahimci maganar Isma'ili kenan ko da ya ce menene hadisin yana magana akan as-salatu fi maza fil qabri la fil maqabir Kultu ibn hajar yace in arada annahu la yu'khadhu minhu bi tariq al manduq musallam in yana nufin kararan hadisin a lafazin sa bai nuna hanin yin sallah a makabarta ba to ba za mu iya cewa mun sallama a karara a lafazin sa bai nuna haka ba dan hadisin da suke magana shine hadisin ibn umar ij'alu fi buyutikum min salatikum wa tattakhizuha qubura wa tattakhizuha atamir yaudu ila maza ila al buyuti quburan la tattakhizu buyutakum qubura yace hadisin a lafazinsa kan bai nuna kararare bai fito ya nuna kar ayi sallah a makabarta ba in haka yake nufi to fa musallamun wannan mun sallama masa wa in arada nafi zalika mutlaqan in yana nufin koda an bi tafkihun hadisin ba ya kalato haka bala to ba musallama ba haka ibnu hajar yace yace kararren lafazin kan bai ce haka ba amma a iya kalato haka to kada ya ce mana ba haka bane ba faqad qaddamna wajh istinbatihi ai mun riga mun yi maganan yadda bukhari yayi istinbati yace annal qubur laysa bi mahallin lil ibadati abinda bukhari ya fahimta kar ku riki gidajen ku kamar kaburbura ma'ana domin kaburbura ba wurin ibada bane to kar ku mai da gida ma ya zama ba wurin ibada ba ku rinka yin ibada ciki idan ku aka ce kaburbura ba wurin ibada bane ba cikin ibadoji menene farkon ibada da za ta shiga sallah kenan kabari ya zama ba wurin sallah ba an gane ku وقد نقل ابن المنذر عن اكثر اهل العلم انهم استدلوا بهذا الحديث على ان المقبره ليست بموضع للصلاه yace ibn al-munzir ya ruwaito magana daga mafiya yawan malamai wanda sun kafa hujja da wannan hadisi bisa ga cewa lalle makabarta ba fa wurin sallah bane wa kaza qala al-baghawi fi sharh sunna haka imam al-baghawi ya fada cikin littafin sa sharh sunna wal qattabi haka imam abu sulaiman al-qattabi ya fada shi ma to wannan ibn hajar ya gawa maganarsa qultu albani kuma zai yi maganarsa yace wa hadha huwa al-arjahu wannan shine abin da ya furin jayi cewa dai hadisin yana nuna haramcin yin sallah makabarta abin nan da aka ce an ciro daga wajen mafiya yawan malamai wannan haka ne أن الحديث يدل على أن laysa mawdi'an lis salati hadisi na nuna cewa makabarta fa ba wurin sallah bane ba la siyama bi lafzi abi huraira musamman kuma in kun bi lafazin abu huraira ku kyale na abdullahi dan umar wana ba shine ake ta rigima akai ba to me za su ce game da hadisin abu huraira na hudu la taj'alu buyutakum maqabira yace musamman idan an bi wannan lafazin na hadisin abu huraira fa huwa asrahu fi dilala shi ya fi fito da dalili ya fito da hujja karara wa qaulul isma'ili yadullu ala karahati salati fil qabr la fil maqabiri imam nasir din albani ya ce maganar isma'ili ko da ya ce hadisin na nuna karhancin yin sallah a kabari ba cikin makabarta ba ma'a mukhalafatihi sariha tare da hadisin ya saba ma ya tare da wannan fatawa shi ko wannan fahimta tashi ta saba wa zahirin li hadisi abi huraira ta saba wa zahirin hadisin abu huraira fala ya hasunu hamlu hadisi ibn umar alaihi baya dacewa dauki hadisin